ku bani minti biyu minti biyu minti biyu ko ƙasa da haka Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Rawa Muslim bi sanade, Imam Muslim ya ruwaito da isnadinsa, an abi malikin al-ash'ari daga abu malik al-ash'ari, marfu'an hadisi marfu'i, cewa Subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah, walhamdulillah da kuma